من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمين muna roƙon Allah subhanahu wataala ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyyu zalika al qadiru alayh Allah ya samu yau alhamis ashirin daidai ga watan safar na shekara ta dubu ɗaya da hudu da talatin da tara bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ta yi daidai da tara ga watan sha ɗaya na shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai inda muke karanta wannan littafi mai albarka shine hikbatu min at-tarikh na al-sheikh Usman ibn Muhammad al-Khamis hafizahullahu wa rahima muna bayanin shubuhohin da yan shi'a suke kafa hujja da su na ganin cewa sayyidina Ali ne ya cancanta ya zamanto khalifa kai tsaye bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abubakar bai cancanta ba umar bai cancanta ba sannan kuma sayyidina usman bai cancanta ba Allah ubangi yadda da su gaba ɗayansu ah, suna gani kawai ah, sayyidina ali ne shine kawai khalifan manzon Allah suna kafa hujjoji da waɗansu hadisai hadisan akwai ingantattu amma aka murna ma'anansu aka fidda ma'anan hadisin daga yadda yake aka mai da shi yadda zai goyi bayan aqidan ko kuma hadisi ne za a kawo shi ingantacce sai su yi ƙari daga bakinsu sai su jona in an zo sai a yanke daidai inda suka ƙara a cire a bar na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma asalin ma hadisi ma kwata-kwata bai inganta ba ba amma taɓa jin labarinsa ba su suka ƙirƙiro shi to yau za mu tashi a almabhasu tafe bincike na tara asabi'u afwan eh asabi'u bincike na bakwai suna kafa hujja da wannan hadisi wai aliyun minni wa ana min aliyin aliyun minni wa ana min aliyin wato aliyu wani yanki na ne nima wani yanki ne na ali ina fata an gane ku aliyu daga gare ni ke nima daga aliyu ne suna kafa wannan hujjan da cewa daga jin wannan kawai aliyu ne khalifa ina fata an gane haka suke daga jin wannan kawai sai dina aliyu ne khalifa kawai abinda manzo Allah yake nufi kenan to za mu ji hadisin yanda yake din ya inganta ko bai inganta ba in ma ya inganta haka ake nufi khalifanci ne kalu suka ce su yan shi'a kenan inna qaulan nabi sallallahu alaihi wa sallam lallai wannan furuci na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yake aliyu minni aliyu daga gare ni ne wa ana min aliyin ni ma daga ali ne asalin hadisin sai suka ɗora wannan ƙari suka ce wala ajji anni illa wa ana au aliyun babu wani wanda zai isar mu sai dai ni ko aliyu babu wanda zai isar mu sai dai ni da kaina ko ko aliyu suka ce wannan gagaji kawai dalilun ne dalili ne karara da yake nuna cewa ala anna aliyan huwa imam cewa saidina ali shine jagora kawai kai tsaye ba'adar rasul bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu duba sharhin hadisin can mu ɗauko sharhi shine footnote na ɗaya a ƙarshen hadisin an kawo su mu duba su a can haka ce الشطر الأول الشطر الأول واتو ردي ردي الحديث اللي أتكرى الشطر ana ce at-tahuru shatarul iman ko ba haka ba at-tahuru shatarul iman wato tsarki rabi ne na imani haka ce ash-shatarul awwal rabi na farko na wannan hadisin ina ne kenan ina ne a hadisin aliyu minni wa ana min ali wannan rabin wannan rabin suka ce hakikanin shi min alhadisi ne a al-bukhari yana hadisi kuma buhari ga yanda ya ruwaito shi da lafazin anta minni wa ana minka anta minni ya aliyu kai daga gare ni ni ma daga gare ka saboda su su ɗayan ubanni ne ɗayan ubanni ne mahaifin sayyidina ali wan mahaifin manzon Allah wan mahaifin manzon Allah to kaga su ɗayan ubanni ne kuma manzon Allah ne ya rike Aliyu din nan sai yana dan shekara shida ya ɗauko shi ya girma a gidan shi kuma ya haɗa shi da ƴarsa na na Fatima ne ce kai nawa ne ni naka ne sai ya zama to ka zama shugaba karamakallah kawai yace asalin lafazin hadisin in kana so ka ganshi ka je sahihul bukhari fi kitabi sulhi a kitabu sulhu littafin da yake bayani akan sulhu da hukunce hukuncen sulhu babun kaifa yaktubu hadha ma salaha sulhul hudaybiya din nan kun tuna shi ko yanda babin da yake nuna yanda ake wannan shine sulhun da manzo Allah sallallahu alaihi yayi da Qurayshawa hadisi na 2699 wannan ya tabbata a sahihul bukhari karara kuma ga namban hadisin amma an minni wa ana minka wala yu'addi anni illa ana au aliyun wannan rabin da aka ƙara aka yi a tashi aka manna fa akhrajaha ahmad imamu ahmad ne ruwaito shi a mujalladi na hudu shafi na ɗari da sittin da hudu kowanne daban ne to bari mu ji bayani aljawab amsa game da wannan rayawa na cewa wannan maganar kawai tana nuna sayyidina ali shine imam bayan mutuwar manzon Allah hadal hadifu, wannan hadisin gaba ɗayansa Majaruhu duk inda ka zagaya ka zagayo ka dawo za ka tarar wanda ya ruwaito shi abu ishaqa sabi'i abu ishaqa sabi'i ne ya ruwaito shi wa huwa mudallisun mashhurun mutum ne wato mai mai tadlis mai tadlisi tadlisi shine dan kaman dan rufa ɗan eh, menene kamar ɗan wato wanda bai da gaskiya ƙarara maganganun shi babu babu gaskiya ba ka fito al'amuransa suna da babu ba ka fito a ƙarara shine tadlis addalasu shine idan magariba ta yi wata duhu ya ɗan fara shigowa ya fara shigowa kana hango abubuwa yadda kake hango su a da to wannan shine dala to shi abubuwan shi haƙiƙanin maganganun shi ba ka hango gaskiya a ciki shine tadlis tadlis ina irin wani ɗan abun da ɗan rufa'i da suke su ɗanyi haka su yi haka kawai haka kaman kwaɗo to wannan shine gala to mutum ne wanda ba kasafai bane babu gaskiya a cikin al'amuransu gaskiya ba ka bayyana malaman hadisi suna screening din masu ruwaito hadisi a ba ma kowa da irin title ɗinsa a ce wannan masruk masrukul hadisi ne in ka ji zancen wani ka bar shi a nan inda ka ji shi shine masruk wannan kuma a ce kazzab in ka ji sun ce kazzab makaryaci wanda aka taba karar karara yayi wa manzo Allah karya in ka ji sun ce muttaham bil kadhib mutum ne wanda ake tuhuman shi da ƙarya bi ma'ana a tsakanin mutane dai kowa ya da maƙaryaci ne amma ba a taba jin yayi wa manzon Allah ƙarya ba to saboda haka wannan ma'ana tuhuma ya iya yi wa manzon Allah ƙarya amma in ka ji kazzab an cewa ne kazzab ne ƙararraɗi to an tabbatar ya taba yi wa manzon Allah ko kuma a ce wane mujallis mai munamuna yawa munamuna a magana wanda ba ka gano hakikani akwai su da yawa to wannan mutumin haka yake akwai ka kaji sun ce wani mai yawan wahani ne Wahani, ba wuya ya ruɗe akwai mutumin da za a ce mata Koron shekara na kaza zuwa kaza ana karɓan maganganunsa amma daga kaza zuwa kaza tsufa ya shige shi ya rikice ba a karɓan makalamansa daga shekara ta kaza zuwa kaza duk malamai sun shekin ɗin ima turai ko hadisi sun faɗi yadda kowa yi wani kuma za a ce ana karɓan maganganunsa a tarihi a history amma ba a karɓan maganganunsa a hadisi wani ana ce ana karɓar maganganunsa a hadisi amma ba a karɓar su in a aƙida ne duka su yi yadda kuka san eh, dictionary to haka duk masu waito hadisi na ai compile din sunayen shi an faɗi kowa yadda yake da tarihinsa da mahaifansa da inda ya rayuwa ta neman ilimi da komai da aƙidansa da komai nasa The point of is nashi The point of strength shi menene komai sun faɗa bangaren rauni ta bangare kaza kaza wani ana ci ana karban maganar shi daga lokaci kaza zuwa kaza amma daga lokaci kaza zuwa kaza ya samu gobara duk library shi ya kone saboda ka duk abin da ya faɗa daga wannan lokacin zuwa kaza ba a karba don an yi gobara a gidan shi a wannan lokacin duk library shi da abin da ya rekod rekod na ruwaito a duk sun kone to ana karɓa daga abin da ya faɗa zuwa kaza amma daga lokaci kaza ranar gobaran ta abin nan ba a duk sun faɗa Allah ne kawai ya kawo addinin nan mazaje da ya ba su kwakwalwa da ilimi masu yi wa sunan manzon Allah hidima domin shi Qur'ani karya baya shigan shi ai domin Allah yake la ya atihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi me yasa tanzilun min hakimin alim Allah ce shi Qur'ani nan ƙarya ba za ta taɓa shigan shi na ta gaba na ta baya ba domin ni da kaina Allah yake na saukar da shi kuma inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun Allah ce ni na ke da kaina tare Qur'ani na da na saukar amma maganganun manzon Allah shi mutum ne mutane suna zo su yi fabricating su kirkiro su yi menene domin su ci daular akwai maƙiya manzan Allah akwai yahudawa akwai munafikai akwai kowa zai iya kirkiro ya cusa to tun da qur'ani Allah ya lamunce masa shi zai kare shi hadisan manzon Allah fa shi kuma Allah sai ya kirkiro waɗansu mazaje musamman ya aje su don hidima ma sunnan manzon Allah irin su Imam Bukhari irin su Muslim irin manya-manyan malaman hadisi wanda kwakwalwan ne Allah ya kera ta don ta rike hadisan kawai saboda haka duk yadda za ka yi kwandemin ɗinsu sai ka ka mana wanda za mu karɓi naci maganar sama da su don su suka rayu da manzon Allah su rayu da manzon Allah su suka rubuta su tabi'ai ne sun rayu da sahabai kuma Allah ya ba su ilimi ta ya za a yi ta yadda da modern research na turawa akan health ko technology amma ba za ka yadda da su ma suna da laboratory na hadisan manzon Allah suna suna da shi shine ilmul hadith suna da laboratory su yi din hadisan manzon Allah su fidda waɗanda suke da menene ba maganganun manzon Allah ba su fidda su a yi screening mutane masu ruwaito hadisi suka sa sharuɗa kafin ka ruwaito hadisi ya ka zama to musulmi baligi mai hankali wanda baya manya-manyan kaba'irai na zunubi zunubai manya-manya wanda ko baya abubuwa na na na zubar da ma mutunci imamu malik ma in ba ka marawani ma ko sa hula in matukan society ku suna respecting hula su ga mai sa hula shine mai mutunci in ba ka sawa abinda society suke respecting nashi kai ba ka yi ma gaba ɗaya ba zai karɓi hadisi a wajen ka ba imamul bukari kuwa duk hadisin da da ka da rubuta sai da ya yi sallah raka a biyu yayi istikhara ya ba Allah zaɓi raka a biyu kafin ya rubuta shi duk ya bayyana saboda haka mazaje ne Allah ya hore musu wannan baiwan domin su yi wa hadisan manzo Allah hidima kuma su yi sun ware gurɓatattun hadisai na ƙarya sun ware na boji sun ware kaza sun bar tsantsa ka za ka tarar Allah ubangiji ya dada su ya dada su wannan mutane in ba addu'a ba ne tsakaninmu da su ba abinda za mu yi mu biya su addu'a da fatan alheri kullum in muka buɗi baki muka karanta mu ci Allah ji kansu ya mutu albarka ya haɗa mu da su in wannan ba zai samu ba to mu yi shiru domin mu imu ma manzo Allah ta sallaya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil falyakul khairan aw liyasmut mu imu ma in ka san za ka faɗa mutum magana in ba alheri bane manzo Allah ce da best kai shiru to ballantana waɗannan manyan bayan Allah manyan bayan Allah duk mai cin mutuncin su in ka je dan PhD da yayi din in ka duba da maganganun su ya jojjona ya yi thesis din ya ci ya samu kwalin da yake samu abun rayuwar ne duk wanda zai wallafa littafi zaka ga yanko magana wani magabaci ne yanko na wannan yanko na wannan ya jona ya ce daga nan daga nan magana wani ne ga reference inda na dauko kaza kaza third edition na littafi kaza kaza nan shi kaza aka wallafa shi ya jono magana wannan ya yanka daidai wajen ya sa footnote ya zo ya sa ga inda ya ɗauko ta ya har haɗa a je a yi bikin me muke sabo tara maganganu muka iya na waɗansu ne mu ci abinci da shi a ce lallai sun amfani ni. sun amfani mu duk fesif din mutum ɗauko su yanzu maganganu ma malamai za ka shiga wancan littafin ka jona ka yanko nan ka jona kawai a yaba maka ka iya jonawa kai joni ka iya kuma duk inda ka jona ka ɗan rubuta ɗan fuddar ga inda na ɗauko ko a jarida ka karanto abu ya ka sa shi a reference sai ka zama to dakta sai ka zama kana alfahari kana abin nan lecturer lecturer doktawa ne da ana baka kuɗi to ya fi dai wanda bai yi ba amma ko ba za ka criticizing wanda ka ɗauko daga gare su ba haka ne na ubangiji ji kansu da rahama Allah kyautata musu Allah kyautata musu Allah ba mu ikon gamuwa da su a gobe kiyama wannan shine wannan hadisin dai mun ji matsayinsa yace yuksiru tadlisa wannan mutum mai yawan rufa-rufa ne an du'afa'i kuma yakan ruwaito daga ba'ifan mutane fa idza sarraha bit tahdisi fa hadithuhu sahihun idan ka ji har ya ce haddasa wani haddasa wani wannan sabi'i din nan to hadisin sahihu ne bal fi a'la maratib sahih ban idan ka ji har ya kawo hadisi da lafazi haddasa ni wani to hadisansa suna daga cikin martaba masu ƙarfi na farko ma walakin nan kalama amma isu malamai suka ce na hadisi in ka ji bai ce na ba a hadisi idan lam yusarrih bi ta'dil idan bai ce na qarara a hadisi ba fa innahu yutawaqqafu fi qabuli hadisihi ana ba a karban hadisi ana kama girki ana ajiye shi ba a karba duk sun san dabaru irin malaman hadisi duk sun san dabaru shi kana abu Isaka al-jawzajani al-jawzajani shi ma malamin hadisi kana qaumun min ahli kufa akwai waɗansu mutane daga cikin mutanen kufa kun san kufa matakaran sharri na yan shi'a da kenan wanda suka kashe su sosai su sai dina ali la tuhmadu mazahibuhum ba a yaba wa aqidunsu a at-tashayyu abinda yake nufi yan shi'a waɗannan mutane hum ru'usu muhaddithil kufa sune a gaba gaba wajen malaman hadisi na kufa yan shi'a daga cikin sa yace akwai mislu abi ishaq kaga wancan din yake nufi kaga yana daga cikin malaman shi'a wal a'mash wa mansur wa zabi wa ghairihim min aqranihim ihtamalahu an-nas ihtamalahum an-nas waɗannan mutane mutane sun rike su kwarai da gaske sun rungumi maganganun su kwarai da gaske ala sidqi alsinatihim fil hadith cewa suna da gaskiyan hadisi idan suka faɗa idan suka ce haddasa ni wani haddasa ni wani haddasa ni wani suna da gaskiya ai akwai littattafan shi'a muna wani sa'i muna karo da abin da suka ruwaito daidai din amma abin da ba su ce haddasa na ba wa waƙafu inda ma arsalu eh, limaza lamma qafu Allah ya kuna ha sahiha akwai wani nau'i na hadisi ana cewa akwai hadisi akwai hadisin da ake cewa mursal مرسل الحديث wa ما فيه ومرسل ما فيه صحابي فقط وكل غريب ما روى راوي فقط حديث ake yin shi manzo Allah ne wannan shine farko da yi magana next wanda ya dauko magana sahabi ne next sahabi wanda ya dauko daga sahabi tabi'i ne next tabi'i wanda ya dauko daga tabi'i tabi'u tabi'i ne sai tabi'u tabi'u tabi'in haka haka haka haka har ya zo wajen mu to shi tabi'i bai rayu da annabi ba shi yasa aka kira shi tabi'i ya rayu da wa sahabi ya samu sahabi ne malamin tabi'i annabi ne malamin sahabi sahabi shi kuma malamin tabi'i tabi'i kuma malamin tabi'u tabi'ina haka haka abin yake zuwa to ma'anan mursal shine sahabi tabi'i bai ji daga bakin manzo Allah ba in ya tashi ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wai an san bai rayu da manzo Allah ba sai ya ɓoye sahabin da ya faɗa masa din. wannan shine ake kira alhadisul mursal wa mursalun minhu sahabiyyu faqat wa qul gharibun ma rawa rawin faqat to shine aka ce waɗannan mutanen da muka yi listin ɗinsu har da Abu Isaka ɗin nan in da har suka ce haddasa ni wani ya bani labari ya zanta mu to hadisansu ana karba amma abin da suka ce annabi ya faɗa kai tsaye ba su faɗi sunan sahabin da ya faɗa musu din ba wannan ba a karɓar maganganu don ba a san da gaske annabi ne ya faɗa ko ba annabi dole ne yasa suka ɓoye wanda yake shine next to annabi wanda yake in between shine irsal wannan ilimin hadisi wa waqafu indama arsalu lamma khafu alla yakuna makharijuha sahiha fa amma abu ishaq amma wannan abu ishaq da ruwaito wancan hadisi din as-sabi'i din nan farawa an qaumin la yu'rafuna ya ruwaito hadisai da yawa wanda ba a san mutanen ba wa lam yantashir anhum inda ahlul ilm kuma abin da ya ruwaito daga waɗancan mutanen ba a san su a bai yaɗu a bakin malamai ba sai a bakin shi ake ji illa ma haka abu ishaka anhu sai dai abunda abu ishaka shi kadai ya ruwaito daga gare su amma malamai ilimi ba su san shi ba shi yasa ba a karba قلوب تهذيب فدنة شرح نبي شنقة تهذيب التهذيب مجلد نتقص شاتي نسك تند شبه لا أصام ونم تهذيب التهذيب نم rariya ce ta tace hadisai da masu ruwaito hadisan su ne waɗannan littattafan da su aljarhu wa ta'adi wa Aizan ya yace daga cikin raddin da mu yi kuma har ila yau aliyun minan nabiyyi dama sayyidina ali ka ai daga wajen annabi yake dama wan minhu shi ma annabi daga gare shi ne amma su ittiba'i wajen bin sunna wan nusrati da kuma taimakawa annabi yana taimakawa sayyidina ali shi ma sayyidina ali yana taimaka manzon Allah wajen jihadi da su menene da ayyukan gida da aikace aikace na fata an gane wannan shine aliyu yana bin sunnan manzon Allah aliyu daga manzon Allah ne shi kuma yana tare da manzon Allah wajen bin sunna dama kowa ma haka ne in dai wannan ne me yasa annabi annabi nuhu alaihi salam lokacin da ɗansa kan'ana ya zo halaka annabi yusuf ya ce ya bunayya irkab ma'ana ya kai ɗana hau wannan jirgin tare da mu kala yake sa'awi ila jabalin ya ne min alma' ni da ba zan hau jirgin ka ba zan hau wancan tsauni dutsen nan zai kare daga ruwa sace la asimal yawma min amrillah illa man rahima yau babu wanda isa ya kukuta daga wannan al'amarin Allah na halaka din nan sai wanda ya hau jirgin nan duk wanda baya cikin jirgin nan to halakakke ne kawai yaji wahila bainahum al-maut ko fa kana min al sai kawai da yaron yaki kawai sai wet igiyar ruwa ya shiga tsakanin su kawai ya halaka annabi nuhu bai zai yana complain bai ce ya Allah inna ibni min ahli ko ba haka ba wa anna wa'adaka ya Allah samun alƙawari kace za ka tseratar da ni da iyalaina kuma ɗana yana cikin iyalaina kuma alƙawarinka na gaskiya ne yace ya nuhu ya kai nuhu kada ka kuskura ka tambaye ni akan abin da baka da ilimin sa innahu laysa min ahlika biological condition shi ne amma Allah ce innahu laysa min ahlika baya cikin iyalanka bi Allah sai ya nuna anan ahalinka shine wanda aqidan ku yazo Yafi aqidan ka yabi abinda nazo da shi ta hannunka na baka sako shine naka shine naka Abu Lahab baya cikin ahalin manzo Allah don bai imani da shi ba annabi yana aljanna shi yana wuta kawai shine annabi yana aljanna dan shi kanana yana wuta finish fir'auna yana wuta matan shi asiya tana aljanna rabbi ibni li indaka baitan fil janna wa najjini min fir'auna wa amali wa najjini min alqawmi adh-dhalimin so shi al'amarin addinin nan da aqidan nan shiriya kawai wanda Allah ya damƙa wa ya sanya masa shine nashi baka isa ka shigar da wanda kake so ba in kai musulmi ne ba dole bane ɗanka ya zama to musulmi in kai musulmi ba dole bane matanka ta zama to musulma in kai musulmi ba dole bane kanin ya zaman to musulmi in kai musulmi ba dole mahaifin ka zaman to musulmi ba duk Allah ya nuna mana example a irin wannan saboda haka naka shine wanda aqidan ku yake daya shi yasa sayyidina Umar lokacin da aka kama kamammun eh, yakin Uhud eh, yakin Badar mutum saba'in aka ce ya za a yi sayyidina Umar ya ce a kashe shi. amma kafin a kashe su wanda ya san uban shi yana cikin su dan shi na cikin mu dan aba dan sakabi sakabi ya killa uban kai in kuma uban yana cikin mu dan yana cikin kamammu din na abawa uban sakabi ya fille wa dan kai da kansa in kuma kani na cikin mu wala can aba kani ya fille kansa in ba ya same wanne anan kanin a can a fille don sai na umar ya nuna kawai alaka ta yau fa ba ta jini bane alaka da ɗan uwantaka ta menene ta aqida shine Allah ce la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmi yuwadduna man hada Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika katafa fi qulubihim eh, menene imana wa ayyadahum bi ruhin min ka Allah ce ba ka taɓa samun mutanen da suka yi imani da Allah da gobe kiyama suna son wanda suke gaba da Allah da manzonsa ko da 'ya'yansu ne ko da iyayensu ne ko da wa da tsani ne ko da danginsu ne alaka nan ta imani Sai sa kafiri in ka musulunta ka bar su kai za a fara kai za su fara kashewa in sun zo fada da musulmi kai in nasu na jinin su in domin Allah ke la yarqubuna fi mu'minin illan wala zimmatan in dai har ka musulunta to ba sa daraja wannan dangantaka ta su wai kai na su ne jinin su ne sankon su ne ba sa respectin wannan kake ta kawai za su Allah ban ya rusa mana wannan shine babu shakka walidhalika qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shi yasa manzo Allah sallallahu ya faɗi wannan kafankaciyar wannan maganar da Julaibi Julaibi lamma faqadahu fi ghazwati uhud kun san julaibi ina ji shine wanda ya auren nan ko na shine wanda aka daura masa aure da safe eh eh kafin ma yana tare da iyalin shi a wancan hanzala ne bai taba yi wa Allah sujada ba nake ina jin julaibi da yana da tarihi na ya auro ta mata bai ma tare da ita ba aka ce aka ta jihadi ya tafi jihadi eh ya tafi jihadi sun san tarihin fanni fanni ne ban rikewa sosai to shi wannan Julai din wato da aka je yakin uhud aka nemi gawan shi aka rasa aka neme shi aka rasa aka ce aje a nemi gawansa cikin matattu a gari aje a neme shi ko yana cikin matattu falamma lamma faqadahu fi gazwati uhud da da manzo Allah ya neme shi bai ganshi a yakin uhud ba cikin sauran sahabbai yace unzuru ila julaidi ku je ku zaga ku nemi julaidi qalu sai suka ce ma wajadnahu ba mu same shi ba ya rasulullah kana ibhasu anhu fil qatla ku je cikin gawawacin da aka karkashe ku je ku bincika ko yana cikin gawar gawarwaki sahabai suna bincika suna neman shi fa waje duhu suka tarar da gawansa kafsa kafa haulahu min al-kufar aka samu ya da kafirai bakwai a gefensa kafin shi su kashe shi ya zubar da kafirai bakwai fa akhbaru an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sai suka ba manzo Allah labari ai shi ya rasulullah mun samu gawan shi amma wallahi sai da ya kada kafirai bakwai a gefensa tukuna faƙala sai manzo Allah ce qatala sab'atan wa qataluhu sai da ya kashe mutum bakwai kafin suka kashe shi julaibibun minni wa ana minhu julaibibun minni tabbas julaibibuna wani nima nashi to me bambanci wannan da wancan da ya ali to me Julaibibu yayi don yana da dangantaka ta jini da manzo Allah don yana daga cikin ahli, baikin manzo Allah a'a Julaibibu yana cikin masu taimaka masa da addinin da ya zo da shi to da ya koshe manzo Allah yana tare da shi wajen shi ma abin da yarda da shi mu duba wannan hadisi yana nan a can sahihu muslim in kana so ka gan shi ka duba kitabu fada'il sahaba littafin da yake bayyana falalan sahaban manzo Allah one by one min fadaili julaybi hadisi na 2472 in kaje ina ji idan muka gama sahih bukhari wannan kitabu ahadithul anbiya'i wataƙila za mu shiga manaki waɗannan na falalan sahabai ne kila shine ne ma za a rika ɗauko sahabban manzo Allah ɗaya bayan ɗaya kowa a bayyana maka falalansa da irin abin da ya fice da ya ba masa da manzo Allah ya yi can dai wanda idan ka san lallai waɗannan mutanen fa kawai tsakaninmu da su addu'a kawai da fatan Allah haɗa mu da su wannan shi ne ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأشعريين متعلن الأشعريون mutane ne a mutane abu musa wato mutane ne da suka musulunta abu musa al'ash'ari ya je musuluntar da su sun yi bajinta sun taimaki manzon Allah sun tsaya akan addinin sun yaƙi sun yi bajinta a wajen jihadi da aka ambata manzon Allah irin gudunmawa da bajinta da suka yi sai yace hum minni wa ana minhum suna wani nima nasu ne Allah ya ba musu shi ya faɗi irin wannan kalma ku duba sahihu muslim kitabu fada'il sahaba min fada'il al-ash'ariyin hadisi na dubu biyu da biyar. to in wannan ne zai mai da mutum ya kwalifayin nashi wai cewa don annabi yake kai nawa wani nima naka Shi ne zai mai da mutum khalifa kawai kai tsaye bayan manzo Allah to bibu fa su waɗannan ash'ariyun fa da sai a ce gaba ɗayan su su ma su ne khalifofi kenan in wannan ya mutu sai ɗayan in wannan ya mutu sai ɗayan tunda su da yawa ne manzo Allah ya ce kun minni wa ana minhum da sai sun gama suma khalifancin kafin wani wanda ba a faɗa mai wannan kalma ya zama to khalifa ba fala yalzam min qawli nabi sallallahu alaihi ala ali saboda haka wannan baya lizimtawa baya nuna cewa dole don manzon Allah ya ce wa sayyidina Ali innahu minni wa ana minhu ai yana nufi annahu al-khalifatu ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wato mutum mai son mukami mai son mulki duk inda ya zauna sai ya murko maka ya nuna maka shi mai son mulki ne dan hada abinda zamu fahimta daga maganar manzon Allah daga wannan kalman المبالغة bayani بيان اجتهاد طريقة النبي وعلي manzo Allah yana nuna matukan yanda al'amarin Ali ya haɗu da na manzon Allah kawai wal kizami Ali radiyallahu ta'atan nabi sai na manzo yana sai rika nuna irin yanda sayyidina Ali ya lizinci wa manzon Allah da'a da biyayya wa aliyu lahu dama aliyu nashi ne domin dangantakarsu da jinin ɗaya ne yayan ubanni ne akwai lecture da marigayi shek Alhassan Sa'id Dr. Alhassan Hafiz Alhassan Sa'id ya mana anan da Allah akwai mai tunawa magana da ƙarfe da ya faɗa menene su eh yawa ce abin da ya samu kenan wannan yar lecture ya yi ta a abin da ya samu ce ai ni naku ne ai kunawa ne ai wannan masallacin ne, nashi ne mu ma nashi ne ya ta maimaita iri waɗanda ya ce ai to min taɓi ne ma zai dawo ai nan nashi ne mu nashi ne shi ma namu ne ya ta faɗan wannan kun tuna me za mu fahimta in muka auna ta da wannan ai mu nashi ne a wajen aƙida shi ma namu ne ai wannan masallacin nashi ne domin saboda yana kan aƙidan shi ko ba haka ba shi ma na masallacin ne ai nan wajen nashi ne ina ji ya ambaci abubuwa hudu Allah ubangiji ya ji kanshi ya gafarta ma da Sheikh Alfonso ya maimaita wannan kalmar karshen lecture shi ce ma wannan abin da ya samu ai amma nan gidanki zai dawo nan gaba aka yi domin nan wajen shi dai shi na nan ne ya faɗi makamancin irin wannan saboda haka dalilin da annabi sallallahu alaihi cewa aliyu nawa ne bi ma'ana wajen yi mun da'a da biyayya da bin sunna ta nima nima na shi ne saboda dangantakan jinin mu ɗaya ne ɗan na ne na ne uban na ne inda ya zama tona annabi kan ai da yawa amma ba wai ana nufi kawai ai khalifa ne bayan na mutu wai ni in annabi yana so ya zaman to khalifan sayyidina ali sayyidina ali ya zaman to khalifan shi din wai annabi ba zai fito da rage faɗa ne? sai ya rika kwane-kwane nan ya ce aliyu minni wa ana min aliyu nan ya ce taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di abadan kitaballahi wa itrati nan yazo ya ce illal mawaddata fil qurba nan yazo ya ce kuma hadithul manzilati inna eh ala takunu eh, bi manzilati haruna wa musa nan kuma yazo ya ce alladhina yuqimuna salata wa yu'tuna zakata wa hum raki'un to wai duk wannan rashin fitowar filin da me zai sa manzo Allah ya ta ya yi ta ɓoyewa akwai wanda manzo Allah yake jin tsoron shi ne in ya fito karara yace aliyu kai ne khalifa na bayan na mutu da akwai wanda zai hana manzo Allah faɗan wannan akwai wanda manzo Allah ke tsoron shi to menene sai a dan faɗi wani abu haka a zo a yi ta fassara shi a yi ta fassara shi a yi ta fassara shi can a ɗauko wani abu wanda kuma a yi ta wayar da kai da me yasa manzo Allah zai bar jama'a cikin wannan kame kamin da cikin kokari da menene da debate ya fito da rage yanka mana bai ce larabawa ba ana rasulullahi la kazu ni manzon Allah ne ilaikum jami'an manzon Allah ya ji tsoro faɗan wannan a lokacin da ake so a kashe shi ma ya faɗa to sai sayyidina Ali kawai ya nuna wanda zai zama to khalifan su sai manzon Allah ya rika kwana ya rika faɗan maganganun da ba su da ba a gane su to saboda haka wa aliyu lahu minan nabi an-nasab wal musahara aliyu na manzon Allah ne ta bangaren dangantaka ta jini ta bangaren surkuntaka wato mijin Jasta ne wan nusrati aliyu nashi ne wajen al-ittiba wajen bin sunnan shi aliyu nashi ne wajen an-nusrati wajen taimakawa addinin sa da yaƙe yaƙe wata ayyidi da ƙarfafa manzo Allah da supporting din shi wal qiyamu bi haqqin Allah tabaraka ta'ala aliyu nashi ne wajen tsaida haƙƙin Allah in dai wannan ne waye bai wannan ba Khalid bin Walid ba na manzo Allah bane eh akwai wanda ya kai shi yaƙi da abin nan har yake saifullah al-maslul ai da ali manzo Allah ya furta ce saifullah al-maslul to da sai sayyidina ali da sai sun ce daga Allah sai sayyidina ali don sun ce takobin Allah ne makawa to hamza ne annabi ya ce asadullah asadullah da ya tashi ma ya danganta su ga Allah ne kawai ya ce wannan asadullah ne zafi ne na Allah wannan takwafi ne na Allah shi kuma na Ali ce an ta minni dawa za a fi wanda da in ma irin waɗannan ne za a fi danganta su da wanda aka danganta su sai da Allah to wane ne duk waɗannan abubuwan da aka lissafa hmm? al-musaharatu wajen surkuntaka dai na Abubakar na surkuntaka da manzon Allah domin yana auren yar abubakar wanda ya fi so gaba ɗaya a cikin matansu yana surkuntaka da sayidina umar idan an ce surkuntaka ne ta sa sayidina ali aka zuguguta shi har ake gani cewa kawai gaba ɗaya ma ya bice sauran ma kawai in surkuntaka ne akwai sayidina usman ma da ya auri 'ya'yan manzo Allah biyu ba ali ya auri fatima ba ko ba haka ba sayyidina ali sayyidina usman ya auri ruqayya da ummu kulsum biyu ma to da wanda misali ya auri ya daya da wanda ya auri ɗaya ta rasu ya sake aura masa kanwan da wane ne ma za a ce an fi so da wanda ya auri biyun ma ya yi yadda da shi matuƙa kenan ya auri shi ko ɗan na umar kai idan za ka yi aure yanzu don girma Allah mai kake tambaya in ka je ya halin uban yarinyar yake ya tarbiyyar gidan tun da ka gama za Allah ya tsallake kowa ya je ya ɗauko ƴar abubakar ai ya gamsu da abubakar da tarbiyyar ya gamsu da sayidina umar da tarbiyyarsa shi ya sa ya tsallake gidan kowa ya auro a can ya zai tarbiyyar sayidina usman ya ba shi 'ya'yan shi biyu shi kuma sayidina ali annabin ne ma ya rene shi kaga da wanda kare na da wanda can baka ma san shi ba ka je ka aure ɗan shi ai kaga kafi wannan ka ka san kai kama abin nan shi wancan kuma har kai yadda da shi ka aure ai ko kai ne aka je aka ce maka ka ai baban yarinya nan ba mutum bane ai gudu za ka yi yana fatata fata ce ina a bari a bari makau a bari dan ko wannan ne a bari a ya falo yake a bari dan club ne a bari amma kaga kai kenan da za ka yi aure ka amma tun da kaga manzon Allah da kanshi ne ya je ya zaɓi gidan abubakar ya aure ai ka san lalle akwai hannun Allah a cikin al'amari domin bai barin annabi ya zama to misguided zai direction nashi zai guiding nashi kaga ya zaɓo na Umar kaga kuma ya zabo na sayyidina Aisha mafa mala'ika Jibril ne mai yake nuna masa ga matanka to inda surkuntaka ne ta ta ta, ta nuna sayyidina Ali aka dauka shi har aka kai shi wannan to shi ma ga shi wanda yake sannan idan dangantaka ne ta jini idan ka zo ka duba rassan su daga can sama su banu adin su banu kaza kaza za ka ga a wani kaka na can sama ko na uku sun haɗu da dangantaka Suma. ma duka dan ka zo ka duba rassan ina jin suna can karshe maza mu yi ya ku ga inda suka haɗu gaba ɗaya akwai rassan a can a ƙarshen littafin da izinin Allah idan a ce wannan ne na ya fi kusa ƴaƴan uba direct kaga ya fi kusanci ga wanda kaka na uku suka haɗa ku a can sama to idan kake surkuntaka ne su sai dina abakar din sun abin nan sun riga ma idan kace bin sunnan manzon Allah ne ma kama al-musaharatu wal ittiba'u inna annabi da kansa ma ce, alaikum bi sunnati wa sunnati ku bi sunnata ku bi na khalifofina kaga ya yadda su mabiyansa ne har yace mu mu bi su idan kace an-nusratu taimako taimako ta ai ba a ma magana sayyidina abubakar wani irin so nawa ne yake sacrificing kanshi domin manzon Allah ya tsira sayyidina umar so nawa hmm? to ko su kuma sai su kafa hujja su ce sai ba wanda ya kai sayyidina ali sacrifice rayuwarsa domin lokacin da manzo Allah zai fita din nan sayyidina ali ne ya haushin fidan manzon Allah ya kwanta ma don ya bada ransa lokacin da manzo Allah ya fita din nan sun haɗu za su kashe jarirai Allah ya sanya ido baki a ido so ko waye ne bai sacrifice rayuwar shi ba ba <clears throat> bai sacrifice rayuwar sabai nawa ne za a harbo annabi da kibiya a yaki mutum ya zo ya buɗe kirjin shi kibiyoyin su jira a kirjin sa ya ce alhamdulillahi matukan ba su samu manzan Allah ba mutum nawa ne cikin sahabai za a kawo annabi sara ya zo ya kare da wuyansa a datse wuyansa don annabi ya tsira nawa ne a yaƙe yaƙe duk wannan wal qiyamu bi haqqillah tabaraka ta'ala idan kace tsayuwa akan haƙƙin Allah waye ne bai ba cikin sahabai walidhalika qala an-nabiy wannan sune dalilan da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam aliyu minni wa ana min ali aliyu nawa ne ya sai makam yayi jaki yayi kaza yayi kaza duk sahabai sun irin wannan kuma ya faɗa ma waɗansu ma da yawa irin wannan kalma me yasa ba su zama to khalifofi ba sai wannan sun zuciya Allah ubangiji ya rufa mana asiri mana muwafaka سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته